Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata hudu ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kubasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sallah kuma barkanmu da wannan lokacin. Baba ya kuma makeri ne tare da Daula Salim a wannan karo muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan bukin karamar sallah wanda galibin musulmin duniya ke yi a yau talata. Sai dai wasu suna cewa. Tuniki mun gode Allah mun ce ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun cafa ko bayan Allah bayan haka za mu kawo muku shirin a lafiya wanda na shirya kuma zan gabatar akwai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sai kuma sakonni da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da sallah yanzu ma daular salim ce ke karanto labaran duniya a jiya litinin ne kasar mexico ta yi gargadi ga shugaban amurka donald trump akan barazanar da shugaban ya yi na laftawa kayan mexico da suke shiga amurka haraji inda take cewa wannan zai iya kawo illa ga kasashen biyu kuma zai kara ta'azzaro bakin haurin tsakiyar nahiyar kudancin amurka kwararowa amurka ta kasar mexico A tattaunawar da aka fara a Washington, jami'an kasar Mexico sun ce tattaunawar su da shugaba Trump akwai adadin inda za su kai domin karrama bukatar shi ta hana kwararar bakin haure shiga Amurka ta kasar Mexico domin kaucewa karin haraji na kashi biyar a mako mai zuwa. jami'an sun kara wata doka a yarjejeniyar da ke bukata duk wani mai neman mafaka a amurka da farko sai ya fara neman mafaka a mexico tukunna akwai adadin da za mu iya kaiwa mu amince a yarjejeniyar adadin kuwa shine martabar kasar mexico a cewar jakadan mexico amurka mata basaina basaina ta kara da cewa harajin amurka zai iya haifar da matsalar tattalin arziki da rashin daidaito wanda zai hana mexico ɗaukar mataki kan dakatar da kwararar bakin haure da suke shigowa daga guatemala honduras da el salvador hukumomi a kasar kamaru sun ƙara tsaurara matakan tsaro a yankin matatar man kasar biyo bayan wata fashewar bututun mai da ya faru a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rufe matatar hukumomi sun musanta cewar mayakan sa kai ne suka kai harin sun kuma ƙara da cewa ba za a samu ƙarancin mai ba a sanadiyar rashin aikin matatar fashewar ta yi sanadiyar tashin gobara da ta haddasa lalacewar wasu na'urori amma ba a samu asarar rayuka ba ministan kasuwancin kasar kamaru luke a tanga ya tabbatar da cewa ba za a samu karancin mai ba ballanta na karin kudinsa je rassurer les populations rassurer les consommateurs sur l'approvisionnement en continu du marché rassuré. Ya ce shekaru biyu da suka gabata kasar ta taɓa samun kanta a cikin irin wannan halin lokacin da aka rufe matatar hannu tsawon watanni takwas don aiwatar da wasu gyare-gyare kuma karancin mai da aka samu bai yi wani tasiri ba domin kuwa sun ƙara yawan man da ake shigowa da shi ba tare da ƙara kuɗin man ba. ya buƙaci jama'a da su kwantar da hankalinsu kada su tsorata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yi wade da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa. an ji karan fashewa tare da harbe-harben bindiga lokacin da jami'an tsaro suka afkawa masu zanga-zangar a kofar ma'aikatar tsaro inda masu zanga-zangar suka shafe watanni takwas suna neman sojoji su miƙa mulki ga farar hula shaidu sun ce kafin yamma an kora kowa daga wajen kwamitin likitocin sudan waɗanda suka bar aiki saboda zanga-zanga yanzu sun ce yawan mutanen da suka mutu sun kai talatin wasu da yawa kuma sun raunata shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ita ma ta yi allah wadai da harin ta kuma kira ga jami'an tsaro da su dakata cikin gaggawa shugaban amurka donald trump yana ziyara a birtaniya inda ya gana da iyalan masarautar kasar sannan ya yi wata liyafa da su haka kuma ya gana da prime minister theresa may mai barin gado yayin da suka isa fadar masarautar buckingham a jirgi mai saukar angulu sarauniya elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa malaniya bayan wani bikin tarba da aka yi masa da ya hada da harbin bindiga sun yi wata liyafar cin abinci da sarauniyar bayan nan an zagaya da shi cikin fadar cikin abubuwan da ya a sauran ranar sun hada da duba wasu dogarawan tsaro a gidan tarihin westminster daga bisani kuma ya sha shayi da yarima charles a gidansa na birnin london labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yayin da aka ayyana yau talata a matsayin ranar sallah karama a sassa daban-daban na duniya 'yan najeriya su ma ba a basu a baya ba wajen shirin bukin sallah na wannan shekara wakilinmu babangida jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin lagos game da shirye-shiryen sallah na bana ga kuma rahoton da ya aiko mana wasu magidanta da iyalai da na zanta da su akan wannan biki sun bayyana mani ra'ayoyinsu kamar haka my name is abdul insha allah say tomorrow now all good day insha allah don bayan ya ce na bar komai ga allah ko da yake na tanaji duk wasu abubuwa da ake bukata haka kuma na sayi kayayyaki ga 'ya'yana duk da cewa dai ana fuskantar matsalar tattalin arziki a ƙasa. a sunana suleiman ibrahim to da farko dai za mu godiya ga allah da ya kawo mu wannan lokaci kuma a gaskiya ba za mu ce mun samu matsaloli sosai ba sai dai abin da ba a rasa ba saboda 'yan kasuwa sun yi kokari iya nasu amma akwai wasu 'yan kayayyaki waɗanda suke sun sauka muna akwai kuma waɗanda a gaskiya ana neman su ƙara A taimakawa su duba a magidanta ga halin da ake ciki yanzu ni ba abin da zance sai ce alhamdulillah tun da ke mun gode Allah mun sai ce ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce fa ko bayan Allah to ko ina dalilin wannan tsada na kayan masarufi a kasuwanni tambayar kenan da na yi wa wani dan kasuwa al na mala isu rabu to ai shi nama ka abubuwa ne mai tsada mi dama su mutane suna ganin cewa kamar shi nama ba wai laifin mu bane laifin gwamnati ne domin su ne basu saka muna abubuwan yadda ya kamata yi tafi ba in mun daga ta yadda gwamnatin take tafiya ba za mu rangwanta ba amma mu muna ainihin bakin kokarin mu ne akai bikin sallah karama ko sallar da kai kamar da aka sani biki ne da ake gudanar da shi bayan kammala azumin watan ramadan kuma kamar kowace shekara malamai a bana ma ba su kasa a gwiwa ba wajen kira ga 'yan kasuwa su duba wannan wata na ramadan mai shudewa domin samun lada sunana salisu abdullahi ya kamata a ce al'umman musulmi a daidai irin wannan lokaci wanda yake lokaci ne na bukukuwa na sallah ya kamata al'umman musulmi su sauƙaƙa yayin da aka samu cewa wannan biki ya karatu saboda mai saboda 'yan uwa su kasance su ma sun yi tarayya cikin farin ciki da annashuwa a daidai lokacin da yake masu yalwa wanda Allah ya hore musu arziki suna jin daɗi suna murna to a samu cewa su ma masu rauni suna samun irin wannan farin cikin ta hanyar samun komai a sauƙaƙe yanzu dai a yanda jama'a ke fatan allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa wani fata da suke gabatarwa ga gwamnatin tarayya da ma na jihohi shine kaucewa ɗaukan alhakin ma'aikata da sauran jama'ar ƙasa da a yaushe ake shafa roman mulkin demokradiyya kafin zaɓe. Babangida Jibrin murya Amurka daga Legas. Sallah yake mako, sara jami'a nake mako, da salo zamba muku goron sallah yake muku yau sallar gata ta zaka barkan shan ruwa haka yau sallah dole mai haka murnar sallah muke haka sulaye ina ta bai taka waga zance na kara hikima zane a kara zane na nan ga zabuwa ga zance nan na kara ga masoya har da yan uwa hiziminci kara shakuwa mai zai ɗeba ɗemuwa marge juna a rayuwa san mai so ɗeba ɗemuwa mai kuka ke da kyarwa barkan To madalla a gaida baban gidan jibirin. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah yan uwana ha al'umma na Najeriya ha mai duba yau muke sallah kowa ka kai shi na ba adadi mai dabara shi ke daga mako idan har zai je gona hikima aikin masana ne a ran sallah ne zance na ci na sha kuma na yi ado ta nan da barge kuma soyana. Ni shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan rana. Yan uwana ha al'umma na Najeriya ha mai duba. Yau muke yi sallah kowa ka kan shi na ba adadi. Ni kayi zance ni zan ɗora batun akwai hikima sassauka. miyar naman kaza gato mai daɗin yanka sai na ɗau sallaya na shige idi na dawo ana yanka Allah abin ni ya birge ni sani wa zai da balwa. sabon kayan sallah ka je madalla waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar da shirin a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sallah allah maimaita muna ya karbi ibadun da muka yi a cikin watan ramadana kuma ya kai mu na baɗin baɗaɗa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na a dawo lafiya da safiyar sallah Baba ya makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da dubin yadda ake amfani da wayar hannu lamarin da ke haddasa hatsarin ababen hawa yake kuma laƙume rayukan matafiya a hanya. abin da ya sa hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ma na ƙasashenmu suka tashi haikan domin yaƙi da wannan ɗabi'a a makon da ya gabata wakilinmu a jihar neja mustapha nasiru batsari ya faru wata tattaunawa da shugaban hukumar road safety na jihar neja din ko kwamanda jowal ishaya dagwa a akan wannan batu to yanzu bari ba na batsari dama ya ci gaba da tambayoyinsa kwamanda ita hukumar wato road safety ta duniya wato global road safety ta fara wannan gangami akwai wani haɗin gwiwa tsakanin najeriya da ita ita global resorti ta duniya akan wannan gangami ko ku kuna naku daban ne akwai akwai akwai haɗin kai wannan abun aka fara akwai uh, united nations global road safety week wanda ake uh, ana bukin tunawa da uh, road safety duka duniya gaba daya najeriya tana ciki kuma a cikin wannan din an fara a alif ta dubu biyu da 2010 goma kenan a wannan lokacin aka shirya cewa daga wannan lokacin zuwa 2020 shekara goma kenan ana kokari a ga cewa an rage hasaruka to a wannan kokarin a ga cewa an rage hasaruka a duniya gaba daya ba a nigeria kadai ba aka ga cewa to su menene ma suke kawo hasarukan nan shi yasa aka kirkiro abubuwa da dama kuma wannan hana amfani da waya yayin da ake tuki yana yana cikin su kuma banda mu ma ba hukuma idan ka siya waya idan ka duba abin da ake kira manual uh, uh, wanda ke tahowa da wannan waya din da ka siya idan ka duba zaka ga cewa a ciki an rubuta cewa ga yadda za ka yi amfani da waya nan da kuma ga wuraren da bai kamata ka yi amfani da wayan nan ba a batun tuki kana amfani da waya yana ciki an rubuta a wurin su masu wanda suka kirkiro waya din sun rubuta a ciki domin sun sani cewa akwai illa yayin da kana amfani da waya kana tuki yawa kamar yadda ka faɗa kai ma yanzu ita ma hukumar mdd ta ayyana yin amfani da wayar salula yana iya zama kan gaba wajen haddasa haɗurra to kamar kunan najeriya akwai wani target ko kuma adadin shekaru da kuka ɗiba nan gaba ko watanni cewa za ku kawo ƙarshen wannan matsala mu da son samu ne a yau ma da mun yi kokari mun ga cewa mun kawas da shi amma kamar yadda na faɗa ana kokari cewa ba batun waya kaɗai ba duk abubuwan da ke kawo hatsarurruka ana kokari a ga cewa an fadakar da mutane sannan wanda sun yi kunnen uwan shegu in za mu ka kamo su mu ladabtar da su sannan mu yi masu mu lecture domin mu ga cewa hasarka da aka samu da kuma musamman mutane da suka rasa rayukansu suka tagaraya da sauransu ta, ta wurin wannan hatsari din a ga cewa daga 2010 dinnan da na faɗa zuwa 2020 an rage kididdigan su zuwa kashi, kashi hamsin so that a 2010 za a duba ana amfani da minzani na 2009 a ga cewa a 2020 dinnan mun yi kokari mun rage ko kuma ba a rage ba kuma mun gode Allah domin mun sani cewa muna iya kokarinmu a kowane shekara yayin da muka zauna manyanmu suka zauna suka yi kididdiga aka yi nazari za a ga cewa eh, ana kokari ana samun ana samun raguwa duk da cewa ba a samu raguwan yadda ake so ba amma gaskiya ana ana kokari. hamadar bari mu dakatar da hiran a nan kuma mu mika gaisuwan barka da sallah ga bakon namu ko kwamanda Jowal Ishaya Dagwa. Shugaban hukumar kiyaye hatsira na jihar Neja da wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari. hayya muna mika gaisuwar barka da sallah da fatar alheri ga masana da wakilanmu da suke taimakawa ci gaban wannan shiri da ke wayar da jama'a akan muhimmancin kai koman sufuri lamun lafiya yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc musamman solomon abu da ya daidaita sautin shirin baba yaku makeri ne nake muku sallama a daidai wannan lokaci barkanmu da sallah a yi shagulgulan bukin sallah lafiya kuma a dawo lafiya. madalla, yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info. wace ta ruwaito cewa jami'an tsaro sun bindige wani dan harin kunar bakin wake a cikin daren lahadi wayewar ce litinin lokacin da yake kokarin isa ma'ajiyar man fetur na kamfanin sony def da ke mashigar garin difa ta bangaren gabas don tarwatsa kansa sa'o'i kaɗan bayan da aka cafke wasu matasa biyu dauke da bama-baman da suke shirin tayarwa a cikin birnin difa jaridar la grif ta bayyana cewa bincike a cibiyar yaƙi da ta'addanci da masu aikata miyagun ayyuka ya gano wasu matsalolin da ke dabaibaye tafiyar wannan ma'aikata lamarin da ke zama masababin raunin yakin da jamhuriyar Nijar ta kaddamar a wannan fanni. Misalin yadda a 'yan makonnin nan aka fuskanci karuwar hare-hare a yankunan Difa, Tilaberi da Tawa. saboda haka gwamnatin kasar ta aiwatar da wasu muhimman canje-canjen da ake ganin za su taimaka haƙa ta cimma ruwa in ji lagrif jaridar lanketar na cewa Wata kwangilar dakon maniyatan hajin bana da hukumomin Nijar suka baiwa kamfanin jigila na Max Air ya haifar da gunaguni a wajen wasu daga cikin masu harkar sufurin jiragen sama. Jaridar ta ce ainihi kamfanin Nijar Airways mallakar gwamnatin Nijar ne aka baiwa wannan kwangila da darajar ta ta haura biliyan ko kuma miliyar goma sha hudu da miliyan ɗari bakwai na sefa. amma kuma aka mayar da ita a hannun Max Air na Najeriya cikin wani yanayi mai cike da hazo. saboda a cewar su Nijar Airways ba shi da jirage a hannu. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan a cikin sakonni da kuka aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum zan hausa na murya Amurka mai magana Yusuf Muhammad gagara da karamin hukumar gagara jihar Jibiya Najeriya. Don Allah zan hausa na murya Amurka ku gane wannan dama inda ta sakon farka da sallah zuwa ga al'ummar musulmin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Da fatan an sallah lafiya da fatan kuma ubadin da muke ke na gode ta hausa na murya Amurka. Mai magana Yusuf Muhammad gagara da karamin hukumar gagara jihar Jibiya Najeriya. Assalamu alaikum BOA mai magana Alirab kana gaisuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya a yau ina ta al'ummar musulmi murnar karamar sallah da fatan ubangiji Allah ya ba mu ladan azumi muka yi Allah kaɗai mana hau ina kira ga ɗan matasa ta Allah a guji ganganci da karfe a wannan sallah da fatan kuma Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda koyaushe za su kula da rayuwarmu da fatan allah zaune da mu najeriya lafiya allah ya kawo ƙarshen garkuwa da mutane da ake da a najeriya assalamu alaikum wa amurka daga alhaji mani ɗan uwa mai allah na garin jiya ina wa ɗan uwa na barka da shan ruwa barka da sallah ubangiji allah shi maimaita mana ubangiji allah kasa haka sai zama alheri ga musulmi allah albarka watan ramalanan ga da ya ƙari allah ka ba musulmi da duniya walwala da sa'ida ina gaisuwa da shugaban ƙasa janar muhammadu buhari allah ƙara maka hankuri da jajircewa da sanin abin da ya kamata na shugabancin ƙasa ubangiji allah ya shirya maka gaba da ƙafar dama Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Allah ka taimaka mu makwabciyar mu Nijar. Allah ka taimaka mu makwabciyar mu Nijar. Salamu alaikum wa Amurka. Na magana Yusuf Tola mai hula. Ina wa al'ummar na duniya barka da sallah. Da fatan kammala azumin wata Ramadan lafiya. Allah kuma kara ma Najeriya lafiya da zaman lafiya. Yusuf Tola mai hula karamar kuma bari jihar Taraba. Salamu alaikum. Ne ya mai magana mana ibrahim burafi shana udugo a nan karan kuma gamawa yarbai yake najeriya muke kiran ku kuma yau dai talata mai waye gani muna da azumi talatin ba daya za mu zan fari mu gani mun ga wata yau talata gobe laraba mu tare da sallah in kuma mu ga wata ba sai mu da sallah sai dan alamin allah kai mu assalamu alaikum sashen hausa mare amurka mai magana alhaji musa amurka ke da najeriya ina kira ga manyan manyan masu kuɗin jihar kano da sarakuna masu kuɗi jihar kano waɗanda sun ke miliyan a kawo musamman wai a takaice to in dai adalci gare ku kuna son a rage raɗaɗin talauci to yana son ko duk wata naira miliyan har naira dubu biyu a kawo shi duk wata a ce naira dubu biyu a kawo shi a tara ba talakawa ba su ba da musu zaki a baki duk ban ta hanyar masu arzikin da sun da sarki a inda yi kasa assalamu alaikum biyu hausa sunana muhammad sani babban rami mai shi ga lokal gannin nijar da Allah biyo ina muku fata alkhairi da shan ruwa lafiya da kuma irin ibadun a gabata. Allah yana fata ku isar min da sako na ga mai girman shugaban kasa da da ministan shari'a da sauran manyan alƙalan Najeriya. Don Allah muna kira gare su, don Allah shari'an nan da mutanen Niger suke yi da ɗan da bawan Allah nan Abdullahi Garba mai sola, don Allah ta su a kowane shari'a. madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allahu za mu rika kawo muku. Yanzu kuma lokaci ne da Daula Salif za ta gabatar da takaitattun labarai. jiya litinin ne kasar mexico ta yi gargadi ga shugaban amurka donald trump akan barazanar da shugaban ya yi na laftawa kayan mexico da suke shiga amurka haraji inda take cewa wannan zai iya kawo illa ga kasashen biyu kuma zai kara ta'azzaro bakin hauren tsakiyar nahiyar kudancin amurka kwararowa amurka ta kasar mexico hukumomi a kasar kamaru sun kara tsaurara matakan tsaro a yankin matatar man kasar biyo bayan wata fashewar bututun mai da ya faru a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rufe matatar hukumomi sun musanta cewar mayakan sa kai ne suka kai harin sun kuma kara da cewa ba za a samu karancin mai ba a sanadiyar rashin aikin matatar Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yi allah wade da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya inda ya gana da iyalan masarautar kasar sannan ya yi wata liyafa da su, haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado. yayin da suka isa fadar masarautar buckingham a jirgi mai saukar angulu sarauniya elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa malaniya bayan wani bikin tarba da aka yi masa da ya hada da harbin bindiga da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma an jima da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman daula salim wacce ta taimaka maka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsin baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake ce muku barka da sallah a huta lafiya sai an jima mun haɗu salamu alaikum